ke sanya Allah ta'ala ya kaunace su Allah ya bude kofofin rahama ga bayinsa duk da cewa suna gafale amma hanyoyi da za su bi don samu rahamarsa Allah ta'ala yana son bayi masu tuba bayi masu takawa bayi masu ihsani muna godiya ga Allah ta'ala bisa falalorinsa waɗanda ba su da iyaka muna shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kare wanda yake ba shi da abokin tarayya muna shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne manzan Allah ne zaɓaɓɓe daga Allah Allah ya zaɓe shi ya fifita shi akan dukkan tarikai ya aiko shi zuwa ga wani al'umma mai daraja sannan ya ba da alkur'ani ga wannan al'umma littafi mafi ɗaukaka. sai da mun ci Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayansa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah na kwarai da waɗanda suke ba hanyar su har zuwa ranar alkiyama bayan haka yan musulmi mu kiyaye dokokin Allah mu ji tsoron Allah mu sani duk wanda ya kiyaye Allah Allah zai kiyaye shi kuma ya shiryar da shi cikin al'amura na duniyarsa da lahirarsa Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alkurani ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furkana, ya kuma su imani in ku tsoron Allah Allah zai sanya muku furqanan ita ce mafita ita ce hanya Allah zai nuna muku mafita a cikin dukkan al'amura waye da allakun burkana waye kafin rahankun sai ya aji kun sannan ya yabe muku kurakuranku waye zafi rilakun ya gafarta mu wallahu dole fadilin azim allah yana da falalan da girma yanwa allah ta'ala ya tuffanta kansa da tuhobi a cikin alkur'ani kamar yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayanin tuhobin allah ta baraka wa ta'ala daga cikin tuhobin allah ta'ala akwai sifa ta al-mahabba shine allah ta'ala ya siffanta da cewa akwai wanda yake kauna a cikin bayansa akwai ayyukan da yake kauna cikin ayyuka da bayan suke aikata Allah ya tuffanta kansa da wannan a cikin alkur'ani kuma bayan Allah masu imani kullum abin da suke fata kullum abin da suke wato kauna shine ina ma su zamo cikin bayin da Allah zai kaunace su duk mai hankali mai imani burinsa kenan domin idan Allah ya kaunaci bawa shi kenan bukata ta biya kullum mai imani abin da yake fata ya zama cikin waɗanda Allah zai kaunata cikin bayansa don mai saboda in Allah ya kaunaci bawa akwai alherai masu yawa da zai samu akwai daraja da ɗaukaka da zai samu in ka zamo cikin bayin da Allah yake kaunarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai addu'ar sa babbar addu'a da yake yi cikin addu'o'insa wanda ya wajaba mu kuma rika roƙon Allah da wannan addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka fi fi'l alkhairat ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da aikata alkhairi Allahumma inni as'aluka fi fi'l alkhairati ya Allah ka azurta ni da yin ayyukan alkhairi wa tarkal munkarati ya Allah kai mun arziki da barin munanan ayyuka wa hubbal matakin. ya Allah ka sa mun kaunar miskine a cikin zuciyata wa an taghfira li wa tarhamni ya Allah ina roƙonka ka gafarta mun ka yi min rahma wa idza aradta fitnatan fi qaumin ya Allah in kana nufin ka jarrabu wasu mutane da wata jarabawa fatawaffani ghayra maftun ya Allah ni kan ka karbi raina ba tare da an jarrabe ni irin wancan jarabawar wa ta ruka ya Allah ina roƙonka hubbaka ya Allah ka sa mun kaunarka a zuciyata wa hubba man yuhibbuka ya Allah ka sanya mun kaunar wanda yake kaunarka a cikin zuciyata wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik ya Allah ka sanya mun san duk wani aikin da zai kusantar da ni zuwa kaunarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayin wannan addu'a sai yace innaha haqqun wannan addu'a lalle ta tantance a yi addu'a da ita inna ha haƙƙun sai ce fadun suha ko karanci wannan addu'a sun mata'allamuha ku koye ta in ji wa zai annabi sallallahu alaihi saboda alherin da yake cikin wannan addu'a man za'ala yake yi kuma yake mu koye ta ko mu karance ta kaga ci wannan addu'a yana rukun Allah ya sa masa kaunar Allah da kaunar wanda yake kaunar Allah da kaunar aikin da zai sa ya samu kaunar Allah to idan manzan Allah ya wannan addu'a lalle sallallahu alaihi wasallama ya nuna akwai sirri a cikin wannan addu'a na cewa in ka samu Allah ya sa maka kaunarsa a ranka kaunar Allah da kaunar wanda yake kaunar Allah da kaunar aikin da zai sa ka samu kaunar Allah to ai ka rahota bukata ta biya to amma ita addu'a za a yi ta amma kuma akwai aikin da ke tare da addu'ar kamar kai ne kake cewa ya Allah ka azanta ni da da kuma kana ba dare ba rana amma ba ka da mata ba ka da mata ina za ka samu da? ba a ruwan da daga sama ba a hako shi a ƙasa sai an yi mai to in kana suka ce Allah ba ni da sai kai aure to sai addu'ar ta tabbata ta shine sila ta addu'a ya Allah ka bani arziki ya Allah ka azurta ni kana ta addu'a a masallaci yayi kyau amma ta yaya ake samun arziki jan karbi za ka yi ce kana ce Allah ka bani arziki sai ka yi mai sai ka fita kasuwa sai ka fita sana'a sai ka fita aiki sai ya zama sila ka yi addu'a kuma ka yi mai ka yi aiki sai addu'ar ka ta cimma makasudinka duk mai addu'a yana bukatar ya yi mai ya yi aiki tare da addu'a sai addu'a ta biya kenan idan kana son Allah isa ma ƙaunarsa da ƙaunar wanda ke ƙaunar Allah da ƙaunar aikin da zai sa Allah ya ƙaunace ka sai ka yi aiki yan wani Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani yadda za mu samu kaunar Allah guda biyu kadai zan ambata cikin waɗannan al'amura abu na farko hanyar da ake samun kaunar Allah abu na farko ne abin da Allah ɗin gaya mana hanyar da za mu samu kaunar tasa mecece ita ce koyi da bin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasa wannan ita ce hanya ta farko koyi da annabi da bin hanyarsa me dalili a cikin alkur'ani Allah ya ce qul a gaya wa masu imani in kuntum tuhibbuna Allah in kuna da'awa in kuna cewa kuna kaunar Allah fattabi'uni ku bi ni annabi kenan sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah sai Allah ya kaunace ku in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wannan kalubale ne ga masu da'awar suna san Allah suna kaunar Allah sai Allah ya ce in har kuna cewa kuna kaunar Allah ku bi hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum kenan hanyar da take sa ka samu kaunar Allah ta farko bin tafarkin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin duk abin da ya zo da shi abin da ya shafi imani abin da ya shafi ibada abin da ya shafi mu'amala ka zamo duk abin da za ka yi tambaya kake yi sallallahu alaihi wasallam ke ka yi kuma dama Allah ya gaya mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan abin koyi da Allah ya sanya ga masu imani shine annabi Muhammad in je kana son abin koyi to annabi shine abin koyinka in har kana da imani hanya ta farko kenan bin tabarki annabi sallallahu alaihi wasallama zai sa Allah ya kaunace ka shi ya faɗa a Qur'ani abu na biyu ke siffantuwa da sifofin da Allah ya faɗa a Qur'ani yana son masu wannan sifa din Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani yace wa ahsinu ku kyautata inna allaha yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa kenan kaga ihsani yana sa ka samu kaunar ubangiji ya kaunace ka kai ihsani cikin duk al'amuranka ka kyautata ka kyautata da aka tambayi manzon Allah ta asar me ihsani take an ta'budu Allah ka annaka tara ga a cikin ibada in za ka yi ihsani shine kai aiki kana bauta Allah kamar kana ganin Allah da idanka fa in takun tara ko da yake ba za ka ga Allah ba a zahiri amma fa innahu ya shi ai yana ganin ka ka rika yin in ka tsaya ka ce Allahu akbar a sallah ka rika ganin ga ubangiji a gaban ka ga girman Allah ka ga matsayin Allah kai sallah kana jin ga Allah a gabanka ka annaka tara in kana ihsani a wajen ibada ihsani a duk wata mu'amala sai Allah ya kaunace ka kyautatawa abu na biyu yace inna allaha yuhibbu at-tawwabin Allah yana son bayi masu yawan tuba masu yawan tuba wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana son bayi masu yawan tsarkaka yawan tuba yawan neman gafara Allah da tuba yana sa Allah ya kaunaci bawa haka nan yawan tsarkaka tsarkaka a bangaren imani al-mutatahhir na farko shi ne wanda ya tsarkake imaninsa daga shawa'ib duk abin da zai ke bata imani na shirka na riya na sihiri na duk wani abin da yake bata imani in ka yi to ka zama daga cikin wanda suke innahum rijisun kazanta kuma Allah baya kauna wayannan wanda yake kauna al-mutatahhirin masu tsarki sannan Allah yana san inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana san bayi masu takawa wa aqsitu Allah yake ku yi adalci ya ku masu imani inna Allah yuhibbul Allah yana san bayi masu adalci kenan in kana nan wato abin da aka faɗa zaka zama cikin bayin da Allah yake so mai adalci mai isani mai takawa mai yawan tuba mai ƙoƙarin tsarkake kansa tsarkake zuciya da tsarkake ainihin zahiri da ne sai ka shiga cikin waɗannan yake so inna allaha yuhibbul mutawakkilin Allah yana san fahi masu dogara ga Allah duk wannan sifa ce da in ka tabbata sai Allah ya kaunace ka sai Allah ya kaunace ka ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake bayyana mana irin bayin da Allah yake kaunar su irin bayin da Allah yake san su yake kaunar su wane ne waɗannan ga sanan aka takaice na farko shine wanda yake kaunar Allah Allah zai kaunace shi dama kuma Allah ya faɗa a Qur'ani yace wallazina amanu ashaddu hubban masu imani na gaskiya sun fi san Allah fiye da komai fiye da kowa wallazina amanu ashaddu hubban lillah indai kana da imani to Allah ya kuma kowa ya kuma komai ka fi san Allah kuma ka fi san abin da Allah yake so wanda yake Allah zaka kishi za ka ƙi abin da Allah yake ƙi in ba akwai imani na gaske kenan Allah ne ya faɗa wallazi na amanu masu imani na gaskiya a shaddu hubban lillah eh suna da abubuwan da suke kauna amma sun fi kaunar Allah sun yarda su haƙura da komai in ya ci karo da kaunar Allah to in ka kaunaci Allah Allah zai kaunace ka ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim daga aisha Allah ya kara mata yadda tace manzo Allah ya aika da wata runduna sariya a je wani yaki sai ya nada wani mutum shugaba da aka je yaƙi duk lokacin da zai yi wa mutane sallah shi wannan shugaban bayan ya karanta abin da ya karanta na Qur'ani sai kuma ya karanta qul huwallahu ahad suratul ikhlas da aka dawo gida sai ake gaya manzan Allah sallallahu alaihi wannan shugaban namu ya rasulullah in mun tafi duk inda zamu yi sallah in ya karanta wani abin nan Qur'ani kuma sai ya cika da qul huwallahu ahad sai manzan Allah ya ce salu ku tambaye shi li ayyi shay'in yasna'u dhalik me yasa yake haka tana bisa al'ada za ka karanta sura ne ko cikakkiya ko wani bangaren sura amma yana duk inda ya karatu sai ya maimaita kulhu wallahu ahad ku tambaye shi mai suna zari da aka tambaye sai yake cewa li'annaha sifatur rahman saboda a cikin kulhu wallahu ahad akwai sifar Allah ar-rahman yace wa ana uhibbu an aqra'u bi shi yasa nake so in karanta dan akwai sifar Allah wanda nake kauna da gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace aje a gaya mata akhbiruhu anna Allah yuhibbu kaunarsa ga Allah ya ta Allah ina kaunarsa shi kaga shi direct ya samu wannan sheda yace aje a gaya mata Allah ya ce shi ma yana kaunarsa tunda dai yana kauna Allah in ka kaunaci Allah Allah zai kaunace ka amma ba da baki ba ka duba shi kaga wato cikin ayyukansa kaga yadda ke nuna kaunar Allah to kenan ka kaunaci Allah ka kaunaci abin da Allah yake kauna sai Allah ya kaunace ka abu na biyu tsayawa akan aikata farillar da Allah ya farillanta ma aikata farilla da kuma karawa da nafila yakan sa Allah ya kaunaci bawa yawan bauta yawan ibada kuma dama ai da wannan ake samun matsayi na walittaka da wanda ga an ce wali ne ba wai aiki ne ya kai shi matsayi ne da ba a samu sai da ne sai da aiki ba kamar annabta ba ce shi annabi aiki ba ya kai ka ka zama annabi shi annabi Allah ne yake zaba ya bayar amma walittaka matsayi na samun daraja a wajen Allah kana samu ne da gwargwadon aikinka me shi da kan haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bawana bai taba sabon kusanci zuwa gare ni ba bi shay'in da aikata wani abu ba min maftaratu alai fiye da aikata farilla in dai kana farilla kullum kana ƙara samun kusanci zuwa ga Allah sai yace wa ma yazalu abdi yatakarrabu ilayya kuma bawa na ba zai gushe ba yana ƙara samun kusanci zuwa gare ni hatta uhibba har sai ya kai matsayin da zan kaunace shi kiyaye farilla ƙarawa da nafila sai ya rika kai ka matsayin da har Allah ya kaunace ka in Allah ya kaunace ka kuma ai shikenan an gaba. in Allah ya kaunace ka bukata ta biya domin Allah zai baka dukkan kariyar da kake bukata Allah zai biya maka dukkan wata bukata da kake bukata in ana cin akwai dangatan Allah to wannan shine dangatan Allah wanda ya kiyaye farilla ya bi bayan ta da me da nafila domin ya faɗa a hadisin yace fa idza ahbabtu inna qawla bawana an gama kuntu sam'ahu kuntu basarahu kuntu yadahu kuntu rijlahu yace wa idza sa'alani zan tsare masa ganinsa zan tsare masa jinsa zan tsare masa hannunsa zan tsare masa kabarsa wa idza sa'alani in ya roƙe ni la utiyanahu wallahi zan bashi bukatarsa wala in ista'azani in ya nemi tsari na la uizanna wallahi zan kare shi waye shine wannan ne ka Allah ne ya faɗi wannan kuma da lamun kasam da rantsuwa in dai ka samu wannan matsayin to Allah yake zai ma komai abin da kake so amma ta ina aiki kiyaye farilla karawa da nafila wannan shi ke sa bawa ya samu matsayi a wajen Allah Allah ya kaunace shi daga cikin waɗanda Allah yake kauna so ne bayin da manzan Allah salatar mai siffanta su da wannan sufofin ga hadisi na farko manzan Allah yake salatar salama izhar fi duniya yuhibbukallah ka guji duniya sai Allah ya kaunace ka gida biyu ne duniya sai ɗaya gidan shi in an bar duniya a tafi da gidan lahira ba wani gida na uku. yanzu ga ka a duniya Allah ya ka haka gobe kuma kana can gidan to Allah yana duba zuciyarka wanne ka fifita idan ka fifita duniya sai Allah ya kyale ka da ita amma in ka fifita lahira sai Allah ya kaunace ka ya san in ka je lahira wajen mu ake zuwa lahira Allah kenan ka kaunace ka zo ka game da Allah saboda haka ka fifita lahira akan duniya ka fifita lahira shine zuhud din ma'anar zuhud ke in baka san ma'anar ta fifita lahira akan duniya shine ake nufi zuhud ta yadda ka yadda ka bar abin duniya in dai zai baka matsala a lahirarka ka yadda duk abin da kake ba gashi ba ana ta neman duniya ta kowace hanya a'a kai kace a'a ba haka bane duk abin da ka kalla kai kana da ma'auni duk abin da kake so a duniya duk abin da zaka yi sai ka auna zai bani matsala a lahira ta na hakura da shi zai ba zai bada matsala ba to sai in yi shi wannan shine ma'aunin zuhudi kin duk abin da zai baka matsala a lahirarka a je shi a gefe iz a fi duniya to wai in an baka duniya ma duk in ka same ta ma sai me kuma zai daje ka kowa daya gidan laburda to gwanda ka fibe ta daya gidan akan wannan gidan kar ka yadda wata bukatar ka ta nan gidan ta sa ka tare yadda can gidan iz a fi duniya yuhibbuka Allah abu na biyu an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullah ayyun nasi ahabbu ila Allah wa Allah ya fito cikin bayinsa kala sai yace ahabbu nasi ila Allah ahsanuhum khuluqa wanda Allah ya fito wanda yafi kyan hali ahsanu khuluqan wanda yafi kyan hali me kyan hali dabi'a mai kyau fadar gaskiya rukun amana tausayi duk abin da ka sani na kyan hali in kana yi Allah yana san ka ma'ana gwargwadon kyan halinka gwargwadon yadda Allah zai so ka wal aksu bil aksi gwargwadon munin halinka gwargwadon yadda Allah zai ki ka ka zama makayyaci ka zama mai cin amana ka zama mara tausayi ka zama makayyaci ka zama a'a Allah baya san waɗannan Allah baya san aka ce Allah yake so ahsanu khuluqan mai kyan hali Allah yana san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas wanda Allah ya fi so a cikin bayi wanda ya fi amfanar da bayi ɗan uwansa ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin Allah yana son ya ga ana kyautatawa bayinsa kana so Allah ya soka ka kyautatawa bayi sai Allah ya soka ka zamo anfa'un nasi lin mai amfani ga mutane mutane suna amfanuwa da kai da duk wani abin da za ka iya amfanar da su sai Allah iso ka haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama Allah manzo Allah ce, inna Allah yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya Allah yana son bawansa at-taqiyya mai takawa mai tsoron Allah al-ghaniyya mai wadata zuci al-khafiyya mai boye kansa ba mai son shuhura ba irin bayin da Allah yake so mai takawa mai wadata zuci algani wanda yake gode wa Allah da abin da Allah ya ba shi ce Allah na godewa baya renawa baya cewa ya Allah mu rakiya muka yi wa duniyar a'a ai yana cikin ni'imar Allah yana cikin ni'imar Allah dan Allah ya ba wancan goma ya baka bakwai ya baka biyar ya baka uku ai sai ka gode wa Allah ai haka yake raba abin sa ai haka Allah yake rabiyarsa wani ma ba a bashi komai ba kai bare an baka uku sai ka ce dan me aka ba na goma haka Allah ya ga dama me ya kamata in Allah baka ce Allah na gode ma sai ya ƙara ma yana kan bawa mai takawa mai godiya mai wadatar zuci wadatar zuci tana sa ka samu arziki bal gane ma mai arziki duk abin da kake da shi kai ka gamsu ka wadata sai godiyar Allah to Allah yana son irin wannan sannan ba buƙatar shuhura da nuna kai da ita da ni ne Allah baya san wannan Allah baya san wannan yana san bawa mai kame jikinsa mai janye jikinsa sai aikin alheri ya amfani kansa ya amfana da ɗan uwansa Allah yana son shirin wannan bayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah yuhibbu alhayy alafif almustafif Allah yana san bawansa alhayy mai kunya kunya imani ce Allah kuma yana son masu kunya domin masu imani ne al'afif mai kamewa mai kamewa kamewa gabarin aikata alfasha kamewa gabarin zalama mana kana samu baka haƙura ka wannan ba ba a cikin a'a kana samu kane wa Allah godiya kana haƙuri da abin da ya iso wajenka kuma kana da kunya Allah yana san irin wannan bayi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ya ce qala Allah ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya ƙaunata za ta tabbata ga masu ƙaunar junansu saboda ni shi ne dai wancan hadisin farko ka ƙaunaci Allah ka ƙaunaci masu ƙaunar Allah domin ai kana son masoyin masoyinka kamar da kake ƙin maƙiyin masoyinka to in kana ƙaunar Allah ya zama duk mai son Allah masoyinka ne kana ƙaunarsa kana ƙaunarsa saboda ƙaunarka ga Allah wajabat muhabbati lil mutahabbina fiyya Allah yace duk masu kaunar junan su saboda ni Allah kenan saboda Allah ni kuma zan kaunace su kaunata ta tabbata gare su sannan yace wal mutajalisina fiyya kaunata ta tabbata ga waɗanda suke zama saboda ni in ka ganka a waje aka tambaye ka dan me ka zauna a nan ya saboda Allah ma'ana abinda ake wajen bai saba wa Allah ba to kaga ka zauna saboda Allah kenan duk wanda ya zauna inda ake saban Allah kai bai kaunaci Allah ba Allah ba ya san irin wannan majalisi wadda mahabbati lil mutabazilina fiya kaunata ta tabbata ga wanda za su bayar saboda ni in ka bayar ka bayar dan Allah sai Allah ya kaunace ka wal mutazawirina fiya kaunata ta tabbata ga masu ziyartar juna saboda ni in kana kaje wajen dan uwanka saboda Allah sai Allah ya kace kamar hadisin mutumin nan wanda manzo Allah ya bamu labari sallallahu alaihi wasallama yace wani bawan Allah ya tashi daga wani gari zai je wani gari sai Allah ya aiko da mala'ika ya tare shi a hanya yace bawan Allah ina za ka yace zan je wancan garin wajen wa yace wani dan uwana me za ka je yace zan je saboda kauna ta gari saboda Allah yace ko dai maka wani alheri zaka taka ya zo maka zaka yi abin nan biki karama yace a'a kawai ina kaunarsa saboda Allah shi yasa zan ce to Allah ne ya aiko ni ya ce tunda ka kaunace ma shi ma yana kaunarka kaga kaunar ka kai ziyara ga dan uwanka ka dauka ba ka je ba dan komai ba baka bukatar ya baka wani abu baka bukatar a'a ka je ka kaga dan uwanka saboda Allah sai Allah ya kaunace ka saboda wani ɗan uwana akwai ayyukan da in mun yi Allah zai kaunace mu suna da yawa mu yi kokari mu yi aikin da Allah zai kaunace mu to amma tambayar ita ce a gaya mana kaɗan daga cikin da in Allah ya kaunace mu menene a sa me ribar da za mu samu a takaice ga wannan kaɗan kenan daga ciki in Allah ya kaunace ka kai bawansa abin da ka samu na alkhairi a cikin wannan kauna da Allah yake maka na farko shine Allah zai datar da kai wajen imani da tsayawa akan addininsa tawfiki ne daga Allah sai Allah ya da kai akan ka tsaya kai je ka san cewa in baka mutu akan wannan addinin ba yi asara duk wanda ya mutu akan wani abu ba musulunci ba ke ne dan wuta ne musulunci in ka mutu akan imani da musulunci to Allah ya yi maka garanti na samun tsira a lahira inna dina inda Allah wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu ka mutu akan addini ai shine ribar to Allah zai yi maka taufiki in ya kaunace ka sai ya datar da kai ka zauna akan imani har zuwa ga muka da Allah to in ka je lahira ka gamu da Allah akan imani ai ka san dama bukatar kenan ya zo a cikin hadisi inna Allah qasama bainakum arzaqakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum manzo Allah yace Allah ya raba muku wato akhlaqakum halayanku dabi'unku kamar yadda ikasa muku arzikinku yace wa inna Allah ta'ala يؤتي المال من أهب ومن wa يهب la yuhib a sanar da mu in ji annabi sallallahu Allah yana bada almala shine ne arziki duniya yana bada ita liman yuhib wa man la yuhib ga wanda yake so da wanda ma ba ya so da ana ba duniya ba gani ga duniyar nan kowa ma ya halasa da wanda ma yake makin Allah Allah ya bashi duniya dan ba komai bace banza ce duniyar saboda haka Allah yana bada duniya ga wanda ya so da wanda ma baya son shi sai yace wala yusil imana illa liman ahab amma imani Allah baya da shi sai ga wanda yake kauna Allah baya ba da imani sai in ya kaunace ka in ya baka imani ta bakin bawo shi, zuba ruwa a ƙasa kasha Allah yana san ka shi yasa ya baka imani kenan idan Allah ya kaunace ka zai tabbatar da kai akan imani sannan kuma ya baka dacewa ka mutu akan imani ba wai a baka imanin ba da kuma taufikin ka mutu akan imani domin al'amal innamal a'malu bil khawatim inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa fayasbiqu alayhi alkitab wani din zai ta addini ta addini amma in yazo karshe sai ta kai an fasa sai ya mutu a fashe ya ce ya fasa bautar Allah ya fasa musulunci to kuma ce wa Allah me ya mutu akan wannan kaga hasara ce a'a ka mutu akan imani Allah ya zabe ka yayi maka wato husnu al-khatima ya baka kyakkyawan karshe wallahi ba a ba da sai ga wanda Allah yake so shi yake baka kyakkyawan karshe shine manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa wasallam a cikin hadisi yace idza habba Allahu 'abdan 'ata lahu idan Allah ya kaunaci bawa 'ata lahu sai ya faɗi wannan kalma ta 'ata lahu sahabbai suka ce ya rasulullahi wa ma 'ata lahu me ma'anar kalma 'ata lahu sai yace yuwaffiqu lahu amalan salihan bayna yadayi ajalihi sai Allah ya bashi tawfiki da dacewa yayi aiki nagari ya cika akan nagari yace yarda an jiranu wa qala man hawlahu ya cika akan aiki na alheri da za a yabe shi kuma Allah ya karbe shi da wannan yaban a ce madalla da shedar bayan Allah in Allah ya so bawa sai ya bashi kyakkyawan karshe sai an zo ƙarshen ko da an samu matsala a baya ƙarshen sai ya kyau sai ya gyara kuma sai ya mutu akan kyakkyawan karshe kuma ya zamo abin yabo a wajen bayi abin yabo a wajen ubangijin bayi daga cikin in Allah ya kaunace ka sai ya baka bayan ya baka addinin ya datar da kai kuma sai ya datar da kai ka cika a kai domin wannan dama shine abin da ake fata abu na uku shine Allah ta'ala zai baka kariya a duniyar nan wata take cike da fitina sai Allah ya tsare ka fitintunu ba su da adadi in za a lissafo ba iyaka fitina Allah yana rawar mutane hanyoyi iri-iri fitintunu iri-iri amma kai sai Allah ya baka kariya in Allah ya kaunace ka dalili akan wannan shine hadisin tabarani da aka rawaito daga qatada ibn nu'man yace idza habba 'abdan annabi yace idan bawa ya kau idan Allah ya kaunaci bawansa hamahu sai ya kare shi a duniya a wannan duniya yace kama yadhallu ahdukum yahmi saqimahu bil kamar da ɗayan ku yake kokari idan kana da mara lafiya ya kake masa wajen bashi magani ya kake masa wajen bashi kulawa to sai Allah ya baka kulawa irin yadda ɗaya yake tsaye akan mara lafiyarsa yake kula dan yana so ya ya miƙe ya samu kyakkyawar tsayuwa to haka Allah zai baka kariya ya tsare ka wannan duniya abu na gaba Allah ta'ala sai ya ɗaukaka darajarka da jarrabawar da zai maka kaunar Allah ita take sa a jarrabi bawa kaunarsa domin baya barin bawa haka sai ya jarrabi bawan ba ka kana kaunar Allah ba gaske ne bari Allah ya guda ka ya gani duk ne cewa yana kaunar Allah sai Allah ya gwada shi a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu kawai dan kace na yarda da Allah na yi imani sai kuma Allah ya kyale ka a'a sai an gwada gaske ne ba za a kyale ka ba sai an jarabe ka manzo Allah ya ce sai san idan ahabba Allah qauman ibtalahu idan Allah ya kaunaci mutane sai ya jarabe su dan me dan ya tantance gaske ne kana san Allah gaske ne zaka bi Allah a din yanayi irin ko kuma a dama idza atabahu khairun itma annabihi ne wa yana tabatu fitnatun in kalaba ala aqibi inda Allah irin wayannan ne in kana cikin nima ta ai ba mu da matsala amma idan ka samu duniya ta juya abuwa suka sai ka ce in kalab sai ka juya da baya ka fata a daina ganin ka a juma'a ina kake ai kai baka da lokacin sallah a daina ganin ka a jami'i ina kake ai kai duniya sai maka matsi ba ba duk wani aikin alisi a nemi ka alasa wai ne wai kai ai duniya sai ma matsi saboda haka ka daina Ah, to in ka daina kuma sai ka cucuwa dama a wajen wa ake nema to yanzu da ka juya Allah baya kuma Allah din zai kalle ka a'a Allah yana jaraba bawa ne dan me dan yana kaunar bawa ya jarrabe ka ya jarrabe ka kuma duk da haka tsaya ka ce ya ubangiji ina nan dai kan bakata na kauna ka ya ubangiji zan maka biyayya zan to in Allah ya ga niyyar ka ce kuma ga daraja ka domin duk wata jarabawa da za a ma akwai kankar zunubi a ciki akwai daga daraja a cikin wannan saboda haka manzo Allah yake cewa idza ahabba Allahu qawman ibtalahu in Allah ya kaunaci mutane sai ya jarrabe su me hikimar jarabawa dan ya dauka ka daraja kai kare maka kurakuran ka ƴan uwana duk abin da muke yi a wannan duniya da dai guda ɗaya ne mu samu yardar Allah mu samu kaunar Allah mu cika akan imani dan mu je mu samu rabo a wajen Allah a ranar alkiyama to amma ku sani muna sake nanatawa shi addini ba maganar baki bane ba ni ni bane a me kai ne mu tsaya mun yi imani da Allah mu yi aiki mu samu kaunar Allah mu yi aiki mu samu yardar Allah mu zama masu faɗar gaskiya mu zama masu riƙon amana mu zama masu tausayin juna mu zama masu kaunar juna mu zama masu biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu zama masu nuna kaunar mu ga Allah a duk inda muka samu kanmu wannan sai ya bamu wannan rabon da aka faɗa ake samu idan Allah ya kaunaci ba sai mu zama cikin waɗanda Allah yake kauna kuma mu zama cikin bayin da Allah ta'ala zai bamu rabo mai yawa a ainihin gobe kiyama ɗan uwana jiya maka gama ramadan yau juma'a ta biyu kenan ko shawwal awwal shawwal shine farkon karshen ramadan yau kuma gashi juma'a to wallahi gobe za ka zo ta ramadan ta zo gobe haka kwanakin suke tafiya mu yi maza mu yi rige wajen kokarin aikin alheri alhamdulillah yau wasu suna murna sun kai shi ta shawalin su azumi sun yi hudu wasu yi biyar kaga wannan ba karamin jajircewa ba ce sittu shawwal ni azumin nan guda shida annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadan sun ma'azu bi sittin min shawwal kana ka min dahar in kai ramadan 30 kai shidan nan to kai azumin duk shekara ne wal hasanatu bi ashri amsalha in ka lissafa kwana 360 duk ka samu wannan ladan to amma fa sai an dage zaka yi mamaki kaga shawwal kwanaki 30 ne sai ta kare wani bai samu dama ba sai hagu ya samu bai sai ta Ba yi da lokaci to amma sai kacin me ke to kuma yanzu ga rana ta yi masha Allah Bari in rana ta yi sanyi ko rika yi abin nan weekend saboda ba na zuwa aiki ko kaza a ƙarshe sai a waye gari ba ka yi ba waye asara kai ne aikin alheri da ake yi azumin alamun da litinin azumin eh, ayyamul bayt yin sadaka yin abin nan salloli yin samun sallah a jami'i da yawa yanzu mutane an ramadana ya wuce sun wasan wuce bye bye a'a wannan kuskure ne idan muna so mu samu rabo a wajen Allah to mu tsaya akan bautar Allah har zuwa ƙarshen rayuwarmu mu yi ayyukan da Allah zai kaunace mu zai ba mu dace da tawfiki mu rayu akan imani Allah ta'ala ya ba mu kariya a wannan rayuwar mu kuma mu rayu akan abin da Allah yake so mu gamu da Allah mu samu rabo a wajen Allah Allah ta'ala ya karɓi ayyukan mu ya ba mu iko da yin aikin alkhairi ya yafe mana kurakuran mu Allah ta'ala ya ba mu aminci a kasar mu ya ba mu kariya mutuntunu da suke dun karo wannan kasa Allah ta'ala ka tsare mu ka ba mu shugabanni na kwarai Allah ka zauna da kasar mu lafiya duk inda ake fitina Allah ka yayi wannan fitina ƴan uwan mu a ko ina musulmi a duniya ka tsare su ka amintar da su a ko ina suke azzalimai da suke zalunta musulmi ka san su kai mana maganin su Allah ka nuna mana karshen su wannan kasa ta mu Allah ka ba mu aminci da ruwa arziki Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka yaye mana dukkan wata fitina ka shirya mana matasa mu maza da mata ya Allah ta'ala ka gyara mana ɗabi'unmu ka ba mu yi maka biyayya ka yaje mana kurakuranmu ka ji kan magabatanmu ka ba mu kyakkyawar cikawa da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi Allah ta'ala ya ba mu ɗaukaka a wannan makaranta tamu kuma ya zaunar da ita lafiya ya ba mu ci gaba da kuma ainihin kyakkyawan ƙarshe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin